This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da mahmud lalo da muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. bayan labaran duniya za ku cewa an kammala taron kwanaki uku na matasan musulmai a najeriya akan yadda za su ba da gudunmawarsu ga rab matasa da aikata ayyukan asha sai kuma yadda aka rasa rayuka uku ta da kona wasu gidaje a garin saragi da ke cikin jihar kwara sakamakon fadar da ta barke tsakanin wasu al'ummu da ke makwabtaka da juna muna dauke da shirin salu garba na da rashin tayi kana za ku ji ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta popular party mai mulki ta gaza samun yawan ƙuri'un da zai sama mata rinjaye a majalisar dokokin ƙasar za zaben da aka yi a jiya lahadi a ƙasar spaniya yayin da aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulki ana dai sa ran kammala kidayar ƙuri'un zaben baki ɗaya a yau inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar conservative ta prime minister mariana rahoy ta lashe kujeru 121 a majalisar da ke da kujeru 350 wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu wato 186 sannan ana sa ran jam'iyyar Danos da ke kawance da tara hoi na shirin lashe kujeru 40 kana akwai jam'iyyu da suka hada da masu tsauran ra'ayi da kuma masu saucin ra'ayi ciki har jam'iyyar podemos da ke adawa da matakan tsoke bakin aljihu waɗanda dukkaninsu suka lashe jumlar kujeru 175 ganin haka ne kuma ya sa masu fashin baki suke hasashen cewa za a kwashe makonni kuma fiye da haka kafin masu shiga tsakani su cima matsaya kan irin gwamnatin haɗakar da za a kafa a ƙasar ta spain ganin cewa jam'iyyar ta conservative ta gaza samun rinjaye a zaben na gashin kanta majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar shiga tsakani a ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin ƙasar yamel amma kuma ba tare da samar da cikakken hanyar yadda za a kawo ƙarshen rikicin ba bayan taron da aka yi a geneva wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail ul sheikh ahmad ya bayyana cewa jami'in gwamnatin kasar da aka amince da ita da bangaren 'yan tawayen huti za su sake zama a wata mai zuwa idan allah ya kai mu ya kuma gaya wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da faɗa a kasar yayin da bangarorin biyu suka kasa cin wata kwakwaran matsaya ahmad ya ce duk da cewa an kasa aiwatar da shirin tsagaita wuta da bangarorin biyu suka amince a baya za su yi kokarin su sun kulla wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta nan da 'yan kwanaki masu zuwa jami'an kasar ta yamel sun ce faɗin da aka yi a kwanan nan a lardin hajja da ke kusa da iyakar saudiya ya halaka mutane akalla 68 ministan harkokin wajen kasar abdulmalik al makfeli ya ce za su yi kokarin sabunta shirin tsagaita wutan wanda zai kawo ƙarshe a yau litinin idan har 'yan tawayen hutu suka mutunta wannan yarjejeniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu kada ƙuri'a zaben raba gaddama a ƙasar slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takwarorinsu na ƙungiyar tarayyar turai wajen kin amincewa da auren jinsi guda a ƙasar kashi 63 cikin 100 na masu kada kuri'a ne suka yi fatali da bukatar halarta auren masu luwaɗi ko maɗigo yayin da kashi 36 cikin 100 suka amince a farkon shekarar nan ne wasu 'yan majalisu suka amince da wani kudurin doka wanda ke nema a halarta auren jinsi daya sai dai wani gungun masu ra'ayin 'yan mazan jiya da suka nemi haɗin kan mutane da dama ya sa aka gudanar da zaben raba gardama amma duk da wannan kayi da suka sha masu rajin halarta auren mace da mace ko kuma namiji da namiji sun sha alwashin za su ci gaba da kokarin su ga an amince da dokar a nan gaba inda suka ce hakan kare haƙƙin bil'adama ne idan dai har zaben raba gaddaman wato da a ce zaben raba gaddaman yayi nasara da kasar ta slovenia ta zama kasa ta farko cikin tsoffin kasashen da suka bi tsarin kwaminsanci a baya da ta amince da auren jinsi guda a nahiyar turai a kasar indonesia mutane fiye da talatin aka ceto bayan da wani karamin jirgin ruwa ya nutse a tsakiyar kasar wani jami'in hukumar ba da agajin gaggawan kasar ya gaya wa murya amurka cewa mutane 37 aka ceto kana an samu gawarwakin wasu yara kanana uku a cikin ruwan a cewar jami'in jirgin yana dauke ne da fasinjoji da matuƙa jirgin 118 ciki har da yara 15 ya kuma ƙara da cewa a yau litinin za a ci gaba da ayyukan ceton sauran mutane 78 da har yanzu ba a gansu ba sai ya ce samun su da ransu abu ne mawuyaci jami'in kuma ya ce za su kara karfin tawagar masu ayyukan ceton a yau inda za a hada har da jiragen masu saukar ungulu guda biyu da kuma wani jirgin sojojin ruwan kasar a ranar asabar din ta gabata ne dai jirgin ya kife ya kuma nutse bayan da ya gamu da wata igiyar ruwa mai karfi da tsawon ta kai mita biyar jirgin dai yana kan hanyarsa ne ta zuwa siwa bayan da ya taso daga kolaka ruwan da ke wani tsibiri mai suna sulawasi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Filato inda kungiyar matasan musulmai suka gudanar da taron kwanaki uku domin samar da hanyoyin da za su bi da zai nisanta matasan da aikata ayyukan aisha. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Taron da ya tattaro kan matasa musulmi daga jihohi goma sha tara da babban birnin tarayya Abuja ya tattauna ne kan sake duba kalubalen da Najeriya ke fuskanta da kuma bullo da sabbin dabarun magance su. Injiniya Ahmad Yakubu Jumba shine mataimakin shugaban kungiyar ta kasa kuma kodinetan jihohin Arewa. Abin da za mu kira ga ainihin na farko iyaye akwai buƙatar tarbiyya ta kwarai a tarbiyyatar da yara a nuna musu cewa ba kawai su kansu suke wakilta suna wakiltar wani al'umma ce mai girma ta yadda a unguwa akwai dattijin da ake girmama shi in ya faɗa ko ya tsawa kowa zai ji daɗin wannan na biyu dole malaman addini su tashi su yi faɗa sarakunan mu masu tashi su yi faɗa gwamnati kuma ta samar da yanayi da zai ba da dama don a da za a gaba wani damu da aikin gwamnati ba wani damu kowa kwana da sana'ar yinsa yana da abun yi to dole sai mu koma irin wannan jima mai masaukin baki kuma sakataren kungiyar na jihohin arewa sani suleiman mai goro ya ce wannan taro ba na shan shayi ba ne haɗin kai shine na farko mu yadda cewa muna da matsala dukanmu kuma dukanmu muna da rawar da za mu taka don mu yi maganinta sannan kin lura da ɗakin taron nan jami'an tsaro suna nan shugabannin addinai suna nan wakilan gwamnati suna nan da sauransu saboda tsari ne da muke so mu fitar na haɗa ƙarfi da ƙarfe so lallai wannan taro ya sha bamban da sauran tarurruka domin taro ne da yake ƙayyade ma kanshi cewa ga abin da za mu cimma zuwa lokaci kaza kuma a aiwatar da su a aikace matsawar ba a ɗora matasa akan fahimta na addini sahihan ba to akwai matsala don haka ɗaya daga cikin tattaunawa da muke da malaman addini da suka zo wannan ɗakin taro shine mai da hankali gurin samar da ilimi ingantacce. Ita ma Ummul hairi Ilyasu ta ce karancin ilimin addini ke sanya mata fadawa ayyukan da basu dace ba. Idan aka ce mutum yana cikin walwala da jin daɗi tare da masoyan shi zai yi wahala wani ya samu daman da zai cusa masa wata mummunan tunani ko ra'ayi. Duk da dai ya daɗa zama kuma akwai waɗanda karancin ilimin addini ke sa su shiga wannan al'amuran tunda yawanci yaudarar da ake musu ita ce idan suka mutu a wannan hanyar sun yi jihadi. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Ni zane in gano turaki aminu amma zana zarikin zazza. Ni zane in gano turaki aminu amma zana zarikin zazza. Yau Allah shi maka zarikin zazzawa. ka gade hankuri kara matsawa gadon gasai kaushi katsinawa bare bare malla bakin ɗiyan sarauta zazzau don mai jiran gado ba kara yau kasa ga in bayan ka ni zane in gano turaki abin Kuma an gode sani aliyu dando a can jihar kwara ko cikin garin tsaragi an yi ba kashi ne tsakanin wasu al'ummu biyu da ke makwabtaka da juna wanda ya kai ga kone-kone da rasa rayuka uku yanzu haka gwamnatin jihar ta kwara ta sa dokar ta ɓace a wannan gari kuma an girke jami'an tsaro ga dai mustapha nasir batsari da ƙarin bayani cikin wannan rahoton kimanin mutane uku ne suka mutu a wani rikicin da ya tashi a tsakanin a yankin tsaragi da ke cikin jihar kwara bayanai daga yankin na nuna cewa rikicin ya tashi ni. a kan filayen da suke jayayya a kai ko baya ga mutuwar waɗannan mutane uku dai an jikata mutane da dama tare da ƙona gidaje a ciki har da wata makarantar firamare mahukunta a jihar kwaran dai sun ce suna ɗaukar matakin kwantar da hankalin jama'a Muhammad Inda Tsaragi ga abin da yake cewa. Ya ce sun shiga filayen gonakinmu masu daɗaɗɗen tarihi inda suka kama yankan itatuwa al'amarin da ya tayar da hankalinmu, akan haka kuma an kashe mutane uku. To su ma dai a nasu gefen da ke yankin sheri inda kuma nan ne mahaifar gwamnan jihar sun ce nufawan sun auka musu ne ba zato ba tsammani kamar yadda Alhaji Usman Abubakar da ke zaune a garin na sherin ya shaida min ta wayar salula. fili ne mutane yarbawa hmm. sun je filin je su yanke su yanke itace je su ne su yar su bawa suka zo hmm. suka tambaye su cewa ya su zo na suka ce a ah, sun zo su yanke itace ne aka ce aka kawai amma da muka gane kawai da muka gane sai mu ga bindiga daga su su fara ne na fawa ne muka ga bindiga daga to sun mutanen mu kuma ba mu da wani abun abun da za mu yi abun mu ba mu shirya ba mu shirya ba tun jiya ne ma ka fa aka fara da to har yanzu muna nan wallahi to yanzu wani hali ake ciki an yi barna sosai ne mm, an yi barna ne barna ne an yi kamar an kashe mutane yanzu dai an kashe daga cikin su dai amma daga mutane mu ba kashe ba amma daga mutane mu an ji raunuwa ne. injury. Amma rundunar 'yan sandan jihar Kwaren ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Sai dai kakakin 'yan sandan jihar Kwaren ASP Ajayi Okasanmi ya ci ba su da masaniyar mutuwar mutanen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan kuna nan cikin walwala da ƙoshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Haya Jalam da alhaji Yushau aliyu da alhaji kalib ismail da madina dauda jagorar tattaunawar a kan yadda za a farfado da tattalin arzikin najeriya yau alhaji shau aliyu zai ci gaba daga inda ya tsaya makon jiya wannan yanayi da ƙasan take ciki tana cikin gargara ne aka ce cuta amma yanzu kowa ya fara koma cikin hayyacinsa amma a lokacin da ake fada da security a tabbatar da security yadda yana ya bada misali da boko haram to ba boko haram kaɗai ba har waɗannan mutanen da ke ikirarin kasancewa ta biyafara wannan ana buƙatan a maza maza gwamnati ta fi mu sani yadda za ta ɗora wannan yanayi saboda lokaci ake amfani da shi in akwai wasu yarjejeniya da za a shiga da 'yan siyasan da ke sa waɗannan abubuwan to a yi maza maza a shiga domin a duk tsarin duniya ana lissafin lokaci ne shi yasa a ma'aikatar ayyuka kullum ana maganan ma'aikaci ana maganan awoyin da yake aiki ne da kudaden da ake bashi a kowane awa wanda da shi ne yake juya rayuwarsa in ya juya rayuwar talaka wannan kuɗin da aka bashi sai ya kai su banki sai a rinka juya tattalin arziki da shi to kuma alhamdulillah a tsarin da aka ɗauka yana da kyau a ƙara himmatuwa to dukaji yawa dukaji kana ganin anya kuwa batun <coughs> mu'amalan kuɗi ɗin a hannun jama'a abin zai sauƙi nan da ɗan lokaci kaɗan? Allah cikin hikimansa da ya ba da dama Allah bai taɓa baka responsibility da ba za ka iya yi ba. kamar yadda shi shugaban kasa ya kudura niyya ya yi kamar yadda mutanen duniya da wanda suke waje da wanda suke ciki suka tabbatar shugaban ƙasa zai iya ina mai tabbatar miki da cewa za a yi shi ke dai roƙon da muke kamar yadda shi ya yi magana a kai akan cewa yana kira yana roƙo duk wanda Allah ya sa damar wannan batun harkar budget take hannunsa don Allah dan annabi ayi hakuri a zuwa da karfi da karfi a tabbatar an yi shi akan lokaci saboda lokacin kamar yadda ke faɗa shi ne mai mahimmanci in aka yi delay a kansa to babu wanda zai sha wahala ban da kamar yadda kike maganan garin kwaki da suga naira goma da dafaffen masara yawwa idan kina kokari ki warware wannan zaki so ki warware shi a kwana ɗaya ne ko zaki so ki warware shi a kwana goma A duk wanda ya san abin da yake zai so a rabin kwana ma a warware shi to ku idan haka ne duk wanda yake da dama da kuma wanda yake da umarni da kuma wanda yake responsibility sa ne ya tabbatar wannan an yi don Allah dan annabi ya tabbatar an zo an hada karfi da karfe an yi shi akan lokaci rashin yin sa akan lokaci shine zai jawo jinkiri jinkirin shine zai jawo karin hatsari karin hatsarin kuma shine zai kara talauci Khalid me kake gani ne yanzu da shugaban ƙasa ya naɗa ministocin nan irin bayanan da muka yi kana ganin za a samu sauƙin abubuwa nan da ɗan lokaci kaɗan? to shugaban ƙasa ya naɗa ministoci amma samun sauƙi ni ina ganin hanya ce guda biyu don a yi la'akari da rayuwar yau kafin rayuwar gobe menene samun sauƙi na farko a ce shugaban ƙasa ya tabbatar da an samu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullum shine kayan provision an samu amintattu wanda za a ba su lasin su ta su kawo kaya a same shi ya yawo a cikin ƙasa a kuma ƙaramin farashi to wannan zai kawo samun sauki sannan abu na biyu shugaban ƙasa ya dubi matsala ta man fetur ya zama an samu sauƙin samuwarsa sannan kuma a rage farashinsa rage farashin man fetur zai kawo saukin kayan provision na gudanar da rayuwa yau da kullum kayan material na gudanar da al'amura to ko da mutum kasuwa zai ta iya kasa kaya karamin jari zai ishe shi ya nauyin iyalansa ya je asibiti ya je makaranta ya samu wajen da zai kwanta amma idan aka ce yau an taho da tunanin yadda gwamnatin baya ta wuce an ce akwai wata wani gwamnati an zo an yi ana magana 2020 budget 2020 har ya zo ta wuce talakan najeriya wahala ke sha kullum idan baka gina rayuwar mutane da suke yau ba kana duban gobe ko kuma baɗi za ka gina to za ka rinka gini ne ko kana tukar da warwara ne kai da kake kai yanzu ba kai tasiri ba kuma al'ummar da ka basu suke nan su kuma in banda kuna da wahala babu abin da za ka samar musu babban muhimmi a wajen gwamnati gwamnati da ta zo da yawun talaka irin wannan talaka tsantsa ya tsaya tsayin daka ya sha rana ya sha zafi ya sha sanyi da bugun ruwa na damana akan muhammadu buhari ya zo ba don komai ba don ya kyautata tsammanin mai gaskiya da adalci ne to me za ka yi ka saka wa talakan kasa wanda yake raye yanzu da wanda yake kwanci asibiti halin jinya ba wanda bai iso ba zuwa shine gobe kayan provision shine abin gudanar da rayuwa na yau da kullum a samu sauƙinsa sannan na biyu man fetur ya taba komai in aka samu samuwarsa aka samu yiwuwar rage farashinsa to abubuwa za su tafi kashi 45 na gudanar da gwamnatin ya abin ya ci nasararsu to barin dawo gare ka sha'o akwai abin da ake faɗi a turance palliative measures wato hanyoyi na ba mutane sauƙin matsala da takura da kunci da rashi da ake fama da shi wani shawara za ka ba gwamnati ne a yanzu da za ta ɗauka tun da an fara samun koke-koke da yawa akan cewa akwai rashin kuɗi ga ma yanzu khalid ya gama magana akwai rashin fetur akwai rashin abubuwa dai ko ina babu babu babu babu to shugaban ƙasa yana da eh, rawar da zai taka gwamnoni suna da nasu na shugaban ƙasa mutanen nan da suke aka ɗibe su 'yan najeriya talakawa suke shofi suke bin basussuka a biya su wanda yake 'yan uwansa sun mutu a gwamnati ba a basu kudade ba a basu to akwai wasu nau'i da gwamnati kan kashe kuɗi shine ta bi ta a jam'iyyace a fito da waɗannan kudade wanda a cikin kasafin kuɗin nan akwai su kafin ƙarshen shekara ƙananan masana'antu a sakan musu waɗannan kudade. ba wanda za a saka mishi dubu ɗari zuwa miliyan ɗaya da ba kasuwa za shi ya kashe shi ba duk wanda ya shiga kasuwa an sake kirkiran aikin yi ne sannan waɗannan kamfanoni da suke ma mutane satin kuɗi kamfanonin waya wanda an fi talaka sata to a koma a ladabtar da su a kan tsarin yadda suke kwashe kudaden talakawa misali wanda bai aikin naira ɗaya naira ɗari amma zai sa kati na naira ɗari kuma in ya sa ɗari a kwace masa to irin wannan ɗari in aka tara na mutum miliyan ɗari kuɗi ne mai yawan gaske a gwamnatin soja an yi irin wannan aka yi maza maza aka ƙirƙiro mata hanyoyi mafi sauki da za su samu kuɗaɗe mace na neman dubu ashirin ta fara kasuwanci ta yi sabulu ta yi hoda ta siyar mace tana neman dubu ashirin ta sai dan kunni a gida ta siyar to dole a bi kungiyoyin mata kungiyoyin ma'aikata a samar da kudade wanda zai zaburar da su saboda a rage raɗaɗin tattalin arziki kafin a fara manya-manyan ayyuka wanda zai ɗauki long-term plan a gwamnatance kuma gwamnatocin jihohi gwamnatin tarayya ba za ta tafi da kasafin kuɗi ta kaɗai ta yi nasara ba saboda kasafin gwamnatin tarayya kullum da shi ake fasar tattalin arziki wanda ba haka yake ba idan ka ɗauki jihohi 36 ka kaddara cewa kowace jiha za ta kashe biliyan 100 biliyan 100 kashi 36 za ga ba ƙananan kuɗaɗe ne wanda za a sa a cikin tattalin arziki ba inda har an sa shi a yadda ya kamata to saboda haka gwamnati kamar yadda shugaba buhari ya yi magana cewa zai sa ido ba a hukumar zaɓe ta ƙasa ba zai sa ido a hukumar zaɓe na jihohi to kuma ya zama ka dole a cikin coordination na economy a sa ido a kasafin kuɗaɗe da jihohi ke gabatarwa da sanda suke gabatar da su da kuma irin ayyukan da suke saboda in corruption ne ba ma'aikacin federal government ne kawai ko wanda ke aiki da fadar government yake corruption ba a'a da gwamnatocin jihohi kuma tsara dukiyan nan tsare dukiyan talakawa ne jama'a da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin baƙin namu alhaji yaya jalam da alhaji shau aliyu da alhaji kalib ismail da wakiliyarmu madina dauda da sauran abokan aiki da julie gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance lafiya. ka sami ka sha wuya ka sami to je ka kashe to sakon kirsimeti let it be christmas everywhere in the hearts of all people both near and afar christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas. Sunana Paso Allen Abu. Lokacin Kirsimeti lokaci ne muhimmi ga masu bin almasihu saboda lokaci ne da ake tuna da haihuwar mai cetonmu da yadda ya zo ya 'yantar da mu daga zunubi. kamar yadda littafi mai tsarki ya ce shi yasa a wannan lokaci muke murna duk masu bin yesu kristi a duniya wannan lokaci ne na murna lokaci ne na zaman salama da juna saboda shi ma a lokacin da aka haife shi a duniyan nan littafi mai tsarki na cewa ya zo domin ya wanzar da salama a cikin duniyan nan ba ga masu bin sa kaɗai ba ga kowane halitta a duniya zuwan yesu kristi ya zo ne da salama saboda haka wannan lokaci ba batun su kaɗai ba muna murna don salama da ya kawo muna murna don zaman tarayya da ya kawo ga 'yan adam shine abin da muke murna domin shi domin da bai zo a wannan lokaci ba da ba mu da wani bege a duniyan nan da kuma bayan mun bar duniyan nan shi yasa muke murna a ko'ina a duniya ana murnan haihuwarsa wannan lokaci na kirsimeti Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. To, mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da magana garba Ibrahim da barmakahu azari. Mataimakin kungiyar Boys of Protagonist DOA don Allah na so isar da wannan sakon nawa. Da shugaban kasa Muhammadu Yusuf na Nijar. Da yi Allah ya daina yawan yawan kame da yawan tada sumi kare ya dirshe a kasarsa. Wannan kasar ta ya haƙuri inda zaɓi bayan kusa. amma talakawa su zaɓi wanda suke so da hannunsu a abin da ka shuka shi za ka girba don haka shi ba wani kama kama da wani abubuwa na faɗa da yan adawa ba zai fi ba ci gaban ƙasa ba ne don allah don allah ya yi haƙuri a bar yan ƙasar zaɓi kowa da hannunsa wani shi zai kamun zaman lafiya a kuma su taimaka wa ƙasar nan tasu suna ƙasar nan tasu ƙasa ce wadda ita ma kamar jaririyar ƙasa ne yawan kama kama ko yawan adawa ko yawan abu shi kan zai iya jawo matsala a kasar da Allah da annabi a yi wani abubuwan a daina irin wani komai a bi a hankali. Assalamu alaikum sunana babba Haruna da Mahafa Jibajo ga karamar hukumar Funa Kage jihar Gombe malamin makarantar zalingo Primary School a Shaka. To alhamdulillah mu ma muna goyon bayan wannan kwamiti ko kuma mu ce wannan kwarya-kwaryen binciken da gwamnoni arewa suka ce za su yi akan abin da ya faru tsakanin sojoji da 'yan shida. haka zalika kuma su ma 'yan shi'an sun amince da wannan kwamiti to ma da kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara a takaice. jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta popular party mai mulki a ƙasar spain ta gaza samun yawan ƙuri'un da zai sama mata rinjaye a majalisar dokokin ƙasar a zaben da a gudanar a jiya lahadi yayin da aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulki ana ya sa ran kammala kidayar ƙuri'un zaben da aka yi ne baki da a yau inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar conservative ta prime minister mariano rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisar da ke da kujeru 350 wanda akan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu wato 186 majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar shiga tsakani a ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin ƙasar yamal amma kuma ba tare da samar da cikakkiyar hanyar yadda za a kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar ba bayan taron da aka yi a geneva wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail old sheikh ahmed ya bayyana cewa jami'an gwamnatin kasar da aka amince da ita da bangaren 'yan tawayen huti za su sake zama a wata mai zuwa ya kuma gaya wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da fada a kasar yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma wata kwakwaran matsaya masu kada kuri'a a zaben raba gaddama a kasar slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takwarorinsu na kungiyar tarayyar turai wajen kin amincewa da auren jinsi guda a kasar kashi 63 cikin 100 na masu kada kuri'ar dai suka yi fatali da bukatar halarta auren masu luwaɗi da maɗigo yayin da kashi 36 cikin 100 suka amince a ƙasar indonesiya mutane fiye da 30 aka ceto bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa ya nutse a tsakiyar ƙasar wani jami'in hukumar bada agajin gaggawa ƙasar ya gaya amurka cewa mutane 37 aka ceto Doma yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba sa amma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan malam dan juma mayo frank da na marigayi ismail hamma bisa ga rasuwar hajjiya salamatu matar dan juma mayo frank kuma babban yar marigayi ismail hamma allah ya ji kanta da rahama ya kyauta namu karshen yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da muka yi asubanci tare wanda ya taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.